yayin da hukumomin hajji a najeriya ke ci gaba da ƙoƙarin ganin cewa an cika wa'adin kwashe alhazan najeriya daga ƙasar saudiya ranar 18 ga watan nuwamba amirul hajj na jihar borno wanda har ila yau shine mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha ya karya raɗi ɗiraɗin da ake yadawa kan cewa an dakatar da jigilar maniyyatar jihar saboda wasu matsalolin tsaro a wani tattaunawa da ne da shi ta wayar tarho na fara ne da tambayarsa halin da ake ciki a jihar borno eh, alhamdulillah a bugu da a shirya na mutum komawa gida a fara na gida sokowa kuma ya biyo shi kwana uku wanda suka wuta ah, da kuma bayan kwanan biyar shi ma ya biyo shi so yanzu yadda da ke muke magana mutane mu a ah, mutanen borno sun shirya yanzu suna ah, nan fi sama na jidda suna shirin dawa najeriya yau da dare insha Allah mu zai sa kuma da safe ce akwai raɗi-raɗi da muka samu a cikin garin makka akan cewa an dakatar da zirga-zirgan ɗebo alazan jihar borno zuwa nan najeriya saboda an samu kamar tashin bom yayin da wani jirgi ya sauka menene gaskiyar wannan lamarin a a wannan babu gaskiya a cikin gani gaskiya ban ji wannan ba ban sani ba kuma ban gani ba ina da kamar jibiri tun lokacin da jiragen nan suka soka na biyu da na uku suka soka ba wani abu da ya faru haka a ina son gaya miki tana miki an yi wata hudu zuwa wata biyar maganan ban ko har ga mutum a jibiri ko kuma wani jirgin da bai tashi a maiduguri ba alhaji zanna umar mustapha kenan mataimakin gwamnan jihar borno kuma amir hajj na jihar a wannan shekarar su kuma a nasu hukumomin alhazan jihar adamawa ta bakin sakataren hukumar alhaji salihu dan juma usman cewa sun fito da wasu sabbin dabarbaru don rage walhalun da maniyyata kan shiga bayan an sauko daga arafat mun nuna wasu muhimmanci rike kudin su yadda ya dace kuma kar su yadda su huda da wani ba jami'in da muka ko kowane local government ba na biyu kuma eh, mun eh, ce musu kudaden sunan yadda aka bamu mu raba shi kashi biyu mun ba su kashi 75 a gida akwai kashi 25 wanda yana wurin musu da muka dawo daga daga mashair sannan muka fara basu kudin daga ajiya jiya mun basu yau kuma mun karasa basu wani kudaden so saboda haka a yanzu dai alhaji ma suna da kashi 25 na bice a nan su sabo za su ci gaba da wani da shi har lokacin tafiya alhaji salihu dan juma usman sakataren hukumar alhazai na jihar adamawa kenan najeriya dai yana daga cikin kasashen da suka samu lambar yabo don samun nasarar aikin hajjin na bana sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga jidda kasar saudi arabia